يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز قوما عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كل الله سبحانه وتعالى ya sake dawo da mu wannan rana ta talata ashirin da biyar ga watan ramadan alif da ɗari hudu da talatin da takwas wace sai daidai da ashirin ga watan yuniyo shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muna nan a cikin yardan allah da son sa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta tara a cikin alkur'ani suratul tauba surat tuba har yanzu kamar yadda muka yi bayani a duk cikin alkur'ani babu ainihin surar da ta yi wa munafikai ragargaza da fallasa irin wannan sura wato da Allah subhanahu wa ta'ala ya kira ta da suratul tauba wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'u abi ubaida ibn al-jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass a cikin garin Kaduna ta Najeriya tun daga aya ta arba'in da uku yadda muka fara bayani har zuwa ƙarshen sura dukka gaba ɗaya tana magana ne akan halin munafikai ba mamaki ka gan shi tare da kai ba mamaki ya buɗe maka haƙora ba mamaki ya nuna yana ƙaunanka amma kuma wa masu fi suduruhum akbar abinda zukatan ke kulla da shi na sharri da dasisa ya fi abinda bakin su ya furta shi yasa har kullum muka ce abubuwa guda biyu su ne mutum zai rika ka riki Allah subhanahu wa ta'ala da bibiya da addu'a sannan ka bi iyayenka don makircin mai makirci ka wuce da shi insha Allah ka tsaya da wannan ka bi Allah sannan ka bi iyayenka sau da ƙafa don makircin mai makirci ko yana kwanciya da mahaifiyarsa ne a ran juma'a a gaban jama'a babu yadda zai da kai insha Allah amma da lokacin da aka ce ka saki Allah to shikenan sharrin mai sharri zai iya maka don Allah yake wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a in kuka yi haƙuri kuka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kaidin mai kaidi ba zai iya cutar da ku ba shine abin da al'ummar musulmai suka ja baya da shi a yau shine abin da muka yi sake da shi a yau mun saki karantarwa ta addini mun saki alqur'ani mun saki sunnonin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa yanzu muke kai komo muna kara kaina da mun kasance mu ne block mu ne siminti bai yiwuwa a daura gini na tubali koko na bene dole sai mun kasance a ciki to amma yanzu mun koma broken block karyayyun block kawai dai akan yi ginin ne in za a yi choking wani wuri da ake da tunanin za a kara sai a dauke mu mu a ciki wanda yake ko da mu ko ba mu din za a yi to ba wani abu bane ba kawai barin addini a don haka dole mu tsaya kai da fata mu bi Allah subhanahu wa ta'ala mu saki kaikayi da nifaka da ke cikin zuciya sai ku ga mun samu taimakon Allah subhanahu wa ta'ala to gashi nan yau ma za a mana bayanin kaɗan daga cikin halayya irin na munafikai wa idza ma unzilat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا ما أنزلت نزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون الله سبحانه وتعالى يتي wa idza ma unzilat suratun idan aka saukar da wata sura a cikin alqur'ani fa minhum dama kar ku manta mun ce minhum minhum din nan suna da yawa duk sanda kaji a cikin tauba an ce fa minhum to daga cikin mutanen ne waɗanda yake su sukan zo da baki suna tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har ma ba mamaki a sa masa albarka a ce ai wannan kira da kake ma sha Allah mun yi maraba da zuwanka Allah ya yi kaza amma kuma abin da za a koma a kulla wani abu ne daban ya sha bamban da abin da aka faɗa shi yasa Allah subhanahu Ta'ala yake cewa a can wa idza kharaju min indika qalu lil ladina utul ilma madha qala anib wai menene mutumin ku yace yanzu gashi nan ayoyi da yama sun fallasa waɗannan munafikai idan aka saukar da wata sura daga cikin alqur'ani wa daga cikin su man yaqulu akwai wanda yake cewa ayyukum zadatu hadhihi imana to wai ana maganan riko da qur'ani shine ci gaba shine tsira cikin ku ku yan uwa munafikai wane ne wannan sura ta karawa imani ma'ana suna faɗa suna iskilanci matsayin alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ce qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin amma sai su faɗa ta babin izgilanci wai cikin kuwaye wannan sura ta ƙara masa imani Allah subhanahu wa ta'ala sai maida musu da martani fa amma allazina amanu amma kaga waɗanda suka yi imani fa zadatum imana ta ƙara musu wannan sura sai ta ƙare su da imani wa hum yastabshirun sai su wayi gari suna yi wa junansu bishara kaji abin da Allah subhanahu ta'ala ya faɗa kaji irin bisharar da ta sauka kaji irin alkawarin da yayi to wannan mai imani kenan daga wannan aya malamai suka ce imani yana iya karuwa kuma yana iya raguwa al-imanu yazidu wa yanqus yazidu bi kasrati taat wa yanqusu bi kasrati al-ma'asi imani yana karuwa da tsananin bin Allah subhanahu ta'ala. sannan yana raguwa da yawan sabon Allah subhanahu wataala saboda ayoyi da yawa a wasu wuraren sun yi magana innamal mu'minuna alladhina idza zukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana idan aka karanta wa mu'minai ayoyin Allah subhanahu wataala sai su kara musu imani can kuma Allah yana cewa wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru liyastayqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imana su waɗanda suka yi imani imanin su yana karuwa can kuma Allah ya ce wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw waɗanda suka shiryu Allah subhanahu wata'ala zai kara musu ainihin shari'a wallazina tadaw zadahum hudan wa atahum taqwa ashe kenan da wannan muke iya tsinkaya imani yana karuwa imani yana raguwa yana karuwa da yawan aikin alkhairi sannan yana raguwa da yawan sabon Allah subhanahu wata'ala shi yasa zaka kai kanka ka dauki misali da kanka kai idan ya zamana akwai lokacin da ka ɗauki Allah subhanahu wata'ala shine shi shine a gabanka kana yi don shi kana bari don shi kai kanka kakan ji laushi da kuma sanyi a cikin zuciyarka sannan idan ya zamana cewa ba ta shi kake ba Allah subhanahu wata'ala ba dan shi kake ba to akan wayi gari ka ji zuciyarka tana kama da ke kasa kamar irin ta Yahudawa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa sun qasat qulubukum min ba'di zalik fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa sannan sai zuciyarku ta kekashe ta zame kaman duwatsu kai zuciyar mata ma fi zuwa duwatsu kekashewa saboda shi dutse Allah subhanahu wata'ala ya bamu labarin sa yana cewa law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah da dutse aka saukarwa da wannan qur'ani da ka same shi ya kyakkece ya daddare ya zame gari saboda tsananin tsoron Allah subhanahu wataala sannan a kissar annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah subhanahu wataala ya bamu labari a lokacin da annabi Musa ya ce da Allah subhanahu wataala arini anzur ilaik ya Allah ka bar mani kai in ganka qala lan tarani walakin انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيحة a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai bayyana ga annabi Musa dutse gaba ɗaya sai ya niƙe gaba ɗaya zame gari saboda tsananin firgici da tumauta to amma ga zukata ana karanta musu alqur'ani yadda suke a shekaran jiya haka suke a jiya haka suke a yau Allah ya mana tsari kuma ba mamaki a gobe ma haka za su kasance na rashin jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sannan ya tabbata a cikin muslim rahimahullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ni na san wani dutse a cikin garin makka duk sanda zan wuce yana mani sallama kafin in zama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ashe wannan yana nuna mana cewa dutse yana yana tsoron Allah subhanahu wa ta'ala amma zukatan dan adam ta fi zuci abin nan dutse kashewa kamar yadda alkur'ani ya bamu labari a don haka imani yana karuwa imani yana raguwa shi yasa ibn al-mubarak yake cewa lam ajid buddan min an aqula bi ziyadati al-iman yace babu yadda na iya ban san yadda zan yi ba face dole in ce imani yana karuwa kuma imani yana raguwa yana karuwa da yawan alkhairai sannan yana raguwa da yawan sharri imam bukhari ya rawaito cewa al-hasan al-basri radiyallahu anhu ya rubuta zuwa wurin umar ibn abdul aziz Allah ya ƙara masa yadda ga abin da yake cewa da shi yana cewa inna lil imani sunanan wa fara'id lallai imani yana da sunnoni yana da farillai man istakmalaha faqad istakmala al iman duk mutumin da ya cika farillan imani ya cika sunnonin imani to wannan ya cika imani farillan imani shine ya zama da cewa ba za ka yi shirka da Allah ba subhanahu wataala domin shine ginshikin imani illa man ata Allah bi qalbin salim wa inna min shi'atihi la ibrahim iz ja'a rabbahu bi qalbin salim ya zamana faralin imani ka bi Allah subhanahu wa ta'ala sannan sunnonin imani Shi za zaka so don Allah subhanahu Za zaka yi ƙi don Allah zaka yi fishi don Allah zaka yarda don Allah wanda zaka ba ka ba shi don Allah wanda ka hana shi ka hana shi don Allah subhanahu ta'ala? to duk mutumin da ya tattara waɗannan ya ce imaninsa ya cika wa man lam yastakmilha duk mutumin da bai cika waɗannan farillai da sunnoni ba lam yastakmilil iman to bai cikasa imani ba qala umar ibn abd al-aziz umar dan abd al-aziz sai yace radiyallahu an fa in aish idan har Allah subhanahu wa ta'ala ya sa na rayu fa sa ubayyinu halakum da sannu zan muku bayani menene farlan imani menene sunnonin imani wa in amut amma idan ko da zan mutu misali ya zanto ban ba ku labari ba fa ma ana ala kun bi haris to ni ban sa aka ba dama ban daura akan cewa dole sai na rayu da ku ba in duk sanda Allah ya kira ni to ni a shirye nake da koma ga Allah subhanahu wataala in kuma har na rayu to zan ba ku labari ɗaya bayan ɗaya ga irin wannan abu ga irin wannan abu kaga wannan imani ne cikakke domin anan kamar yadda na buga misali ba kowane mutum bane daga cikin mu wanda za a ce ga aljanna yanzu amma ba da rayuwarka ya ce ya yarda zai tafi ba kowa za a iya samun wannan ba amma shi abin da ce in na rayu to zan ba ku labarin waɗannan ababe daki daki in ko Allah subhanahu wa ta'ala ya anshi rayuwata to ban aza aka akan dole sai na rayu da ku ba saboda ni dama kamar matafiyi ne kullum kayana suna nade in na yada zango anan a can kuma zan yada zango wata ma inda zan yada zangon ma ba za a ganni ba don haka imani yana karuwa imani yana raguwa wa amma alladhina fi qulubihim wa amma alladhina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun al marad a cikin al qur'ani yana daukan ma'anoni da dama yana daukan munafinci yana daukan shakku kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya a can fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada a cikin zuciyarsu akwai munafinci a don haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara musu munafinci akan munafinci sannan almarad yakan iya zamana da ainihin ma'anarsa ta cuta ko kuma illa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya nisa annabiyyi lastunna ki ahadin minan nisa in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawl fa yatma alladhi fi qalbihi wanda zuciyar shi akwai sha'awa sai yayi tsammani ko yayi kwaɗayi a cikin wani abu amma anan siyakin magana mara munafinci ake nufi da shi ko kuma shakku Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa amma alladhina fi qulubihim marad amma kaga waɗanda a cikin zuciyarsu akwai shakku da munafinci game da annabcinka fazadathum rijsan ila rijsihim waɗannan surori da aka saukar sai su ƙara musu shakku da munafinci akan shakkunsu da munafincinsu wa matu wahum kafirun ƙarshe kuma su mutu suna kafirai Allah ya mana tsari ai da ma sakamakon munafinci don mutumin da ya riki munafinci abokinsa shi ma munafincin ya rike shi aboki to ba a wangewa lafiya domin kamar yadda ake cewa shi munafinci dodo ne yakan ci ma'abocinsa ne har kullum ka lura ka gani in ka kalli tarihin munafikan farko da na tsakiya da na yau da waɗanda za a yi a gobe babu wani munafiki wanda za a ce wai ya ci nasara ko da ya ci nasara na ɗan lokaci ne yadda na faɗa ƙarya ita takan zo da launi-launi daban-daban amma gaskiya takan zo da launi ɗaya amma takan ɗauki dogon zango kafin ta bayyana amma idan ta faso ko fir'auna bai sai ta ba za ta faso kuma duk wanda ya tsaya akan hanyar za ta mukurkushe shi ta take kamar jirgi sannan ta wuce a don haka sai mu roƙi Allah kuma mu ta neman tsarin Allah subhanahu wata'ala kada Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu daga cikin munafikai awala ya rauna awala ya rauna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marwatan aw marwatayn thumma la yakun ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام shin wai waɗannan munafikan ba su gani ba ne cewa ana musu jarrabawa a kowace shekara marratan au marrataini sau ɗaya kau sau biyu sun malaya tubuna amma su gaza tuba su koma ga Allah subhanahu wa ta'ala wala hum yadhakkarun sannan su kasa hankaltuwa su kasa wa'altuwa gashi suna ta faɗa da kai har yanzu kai annabi sallam Allah bai dan kofar da kai ba bai durkusar da kai ba duk kuma inda suka yi kokarin disa shi hasken ka sai hasken ya bayyana ta wani wuri sannan kuma su dinnan ana ta musu jarrabawa ko dai a jarrabe su so ɗaya a shekara ko kuma a jarrabe su so biyu a shekara shin wannan bai musu bai kasance musu izina ba su gane cewa wannan al'amari ne na Allah subhanahu wataala Isa yasa malamai suka yi bayani karkashin yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn imamu atiya yake cewa bil ghazwi wal jihad shin ba su lura ba ne su gane cewa duk shekara ana yi musu jarrabawa da ya ƙoƙa yaƙi nan yaƙi can amma kuma ba su nasara amma ba su hankalta ba sannan imamu mujahid yake cewa bil wa shidda ana yi musu jarrabawa ne da ainihin fari da kuma tsanani gashi suna faɗa da kai gashi su suna cikin talauci gashi kuma Allah subhanahu wata'ala ya iya saukan musu da ruwa sakamakon wannan faɗa da suke yi da kai imamu atiyya yace bil amradi wal auja ana musu jarrabawa da cututtuka da fitintunin yau da na gobe daban-daban ai kaga kenan idan da mutanen nan suna da hankali mutumin da kake ta faɗa da shi ka yi faɗan ba sau ɗaya ba ba sau biyar ba ba goma ba ba sha biyar ba ba ashirin ba kullum ba nasara da ka tsina na kuma ba za ka samu nasarar ba to ai ya kamata ka ce kai wannan al'amari bari sarka tashin aji amma munafikan sun kaza sun ganewa idan kuma musiba ta taso wanda ake neman ya shiga gaba shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yadda ka san dai wato banu Isra'ila zamanin annabi Musa idan abu ya taso sai su sami annabi Musa alaihi salatu su ce udu lana rabbaka bima ahida indak la in kashafta anna ar-rijza lanu'minanna lak wa lanusilanna ma'aka bani isra'il kai ne mai Allah kai ka san shi kai ka san irin addu'ar da zaka yi roƙa mana Allah subhanahu wa ta'ala ya yaye mana wannan azaba wallahi in har Allah ka ya yaye mana wannan azaba za mu yi imani da kai kuma za mu saki mutanen kabaru Isra'ila amma idan Allah subhanahu ta'ala ya anshi addu'ar ya yaye sai su sake damara su ce ba shi ka gani ba zai hana kuma ya fada ba to kaga in mutum na da hankali in bacin dabba ne shi da kiki kana ta fada da mutum kullun kullun kana fada kuma Allah bai durkusar da shi ba sannan kuma al'amarin al'amarinsa bai dusashe ba Da a wanda yake yi ba ta tsaya ba to ai ya kamata ka ce kai wannan al'amari bari bari wannan manzon Allah ne na gaske sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to amma sun kasa gane haka kuma ka duba munafikan duniya a yau america tana da makamai da dama russia in ka duba faransa in ka duba ingila suna da makamai daban-daban da dama amma fa duk wannan abu bai tsina na musu wani abu ba saboda wata aya da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qul huwa qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba misali kama America america misali tana da na'urar da in duk wata waya da za a yi in suna son su ji labarin da ake daga can inda suke za su iya ji saboda ci gaba technology ya kai ko ko a'a suna da dan wani jirgi mai kama da ainihin tafin hannu za su aiko shi daga can ya zo nan ya tsaya ya dauki labari kuma ya aika babu matuƙi a cikin sa ci gaba ya kai wai duk dai ana harin a kare ainihin makiya ne a samu a tsira to amma kuma sai Allah subhanahu wataala ya jarabe su da wani abu guda daya idan mutum ya nishaɗi sai ya ɗauki bindiga ya buɗe wa mutane wuta jarabawa ba ka kare waje ba ka tara boda? to shikenan a cikin gidanka sai Allah ya ɗora maka kusan duk sati duk wata sai ka ji wani in ya nishaɗi kawai wani in ma zai wannan aika aikan sai ya rubuta wasiya ce to gashi za shi aiki sai ya samu mutane ya bindige ya kashe sha biyar ya kashe iya dai irin yadda Allah subhanahu wataala ya ce zai yi sannan ka duba faransa faransa tashin bom yadda ka san mai maiduguri da kemarorin nasu da tsaron nasu da komai to sai ka ga a cikin gida ko ko in mutum ya yi nishaɗi ba ba kuna da kemarori ba sai ya hautan tebur misali ko kuma ainihin babban motan kaya kawai sai ya zo ya taka mutane wuce duka wannan yana cikin jarabawa to ka'ida guda ɗaya wacce ya kamata ko ma mawaye ya santa duk sanda ka ce wani ba zai sarata ba to tare kuke tsayuwa domin duk mutumin da ya ce wutar kara ba za ta mutu ba to shi ma ya kwana bai bacci ba to in ka gane wannan ka'ida to sai ka zauna lafiya shi sa yanzu ka duba misali kasashen da suka ci gaba kamar America da waɗannan wurare an sa dokokin da a ƙarƙashin wani hadisi na la darara wa la Kar karka cuci kanka karka cutar da wani yanzu America in ka zo kai hon bom wani na iya zuwa kawai shikenan ya kai ka kotu ya ce ka ruda mishi dodon kunne don haka yana claiming one billion a bashi compensation to amma mu kaga ba mu irin wannan tsarin ana saboda ci gaban bai kai ba sai kaga wata tana tana nika misali uku da rabin dare sai ta kunna injin daga kawai abinta wai saboda masu alalan safe da kuma ainihin abin nan kozai ba kuma wanda zai ce da ita menene tana claiming right ita ma ya kasa akwai matar da ake ban labari wani ya zo ya bugi bamfanta ta baya tana mota ne shikenan kamfani na insurance ma can su ne za su gyara sai ta ce to ai ita bayan ta ma ya tafi ita ma don haka sai ta dauki leave don kasan su suna working ne on hour in ka zo akwai payment in baka zo ba baka da payment sai ta ce sai an duba bayan bayan kuma ya je shi yanzu ya biya kudin asibiti da komai da komai bayan ta kuma lafiya kalau amma ta yi ne saboda ya kiyaye nan gaba aka duba bayan ya biya expenses sannan ta dauki leave sati biyu kuma da shi ya biya a matsayin salari saboda ta yi losing to kaga la darara wa la dira amma muka duba kaga wani yana shaɗi sai ya cire gindin zuwa wani salansa mashin dinsa ba ka su kusan talatin in kai magana kuma ya zagi kakanka na biyar ana fahimta to ka'ida guda ɗaya duk mutumin da ya ce wani ba zai sarata ba to tare za su gara ran ba to in ka gane kai kana wahala shi yana wahala to saki mana kowa ya zauna lafiya shi kenan sai a huta ana fahimta to mu je malam wa idza ma unzilat suratun nadara ba'dhum ila ba'dhin hal yarakum min ahadin thumma انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون Allah subhanahu wa ta'ala yace gashi dai ana tare da mutanen har yanzu wa idza unzilat suratun idan aka saukar da wata sura a cikin alqur'ani nazara ba'dhum ila ba sai sashin su su daura dibin sashi wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan hal yarakum min ahad cin akwai wani mutum da zai ganku a wannan majalisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun mansarafu sai su karkaɓe rigansu su ba da baya su tashi su yi tafiyansu صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون صرف أنا yana ɗaukan ma'anoni guda biyu ko dai ya zamana wato jumla ce khabariya ko ko ya zame jumla ce insha'iyya idan aka ce jumla ce khabariya Allah subhanahu wata'ala labari yake bamu tunda sun kakkaɓe rigunansu sun tashi daga majalisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sarafa Allahu qulubahum Allah ya karkatar da zukatansu bi annahum qaumun la yafqahun saboda su wasu mutane ne wanda ba su da fahimta ba kuma za su fahimta ba idan ya zama akan kabariya ce idan ko insha'iyya ce to addu'a ce ake mummuna akan su sun mansarafu sun kakkaɓe su sun tashi daga majalisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sarafa Allahu qulubahum Allah ka karkatar da zukatansu mai yasa bi annahum qaumun la yafqahun domin su wasu mutane ne waɗanda ba su da fahimta ba za su gane ba ashe kenan kun ga har kullum yadda malamai suke mana bayani wato ainihin tsafi dodo ne mai shi yakan ci don haka shi sa duk abin da zaka yi idan ka rike Allah subhanahu wata'ala ka samu garkuwa wacce ba a iya in mata har abada amma idan ka saki Allah to shi kenan fa ka kama abin da yake ba kuma zaka samu nasara ba shi yasa ga munafincin suna ta yi babu abin da basu yi ba duk yadda za a yi kai mitin mitin mitin an yi akan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko dai mu kashe shi ko ku a'a mu fitar da shi ko ku a'a mu bar shi amma mu daure shi amma duk abin da za a yi kai Abu Jahl ya kai ga idan annabi alaihi salatu wassalam ya fita da awa yaje zai ce kaza sai ce ƙarya yake yi ni kawunsa ne kar ku saurare shi amma yana hana addini ya kawo yanzu to haka al'amari yake sannan kuma hafsada ga mai rabo kullum takan zame masa taki ne kuma idza arada Allahu nashra fadilatin qawiyat ataha laha lisan hasudi idan Allah subhanahu wata'ala yana nufin ya ɗaukaka wani mutum daga cikin al'umma yakan ɗaukaka shi ne ta hanyar makiyinsa ba a fahimci maganar ba makiyinka duk inda ya zauna zai zage ka ya bata ka ya la'ance ka ya zai faɗi alkhairin ka ba kai a duniya baka da alkhairi a sa. to waɗanda ake gaya wa labarin kuma wai wane mai wane ya mai sai su tashi bita bincike a lokacin da ake bincike sai a gane ayya waɗannan maganganu da wane yake faɗa hasada ce kawai da bakin ciki irin na Abu Lahabi da Abuja don haka wani ma in yayi kuskure sai ce kai min kai kamun aikin gafara dan an kawo abun a baibai mu kuma sai muka hau gada a keke. amma yanzu mun gane abun yadda yake sai su koma kuma suna faɗa da shi wannan alhungumin irin wannan ya sha faruwa da yawa na sha ba ku kissan eh, Safwan ibn Umayya ne ko wane ne daga cikin abin nan sahabbai wanda shi a lokacin da ya zo garin Makka haka aka zo wato ainihin aka je aka same shi aka ce da shi to ka zo ba lokacin da ya kamata ya zo ba saboda akwai wani ya zo ya addabi mutane ya hura wa mutane wuta ya yi kaza ya yi kaza aka bata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wurinsa aka ce da shi karka kuskura hanya ta hada ku da shi don babu alkhairi a cikin sa ya kawo rabuwan kai ya sa ainihin tsageranci ya raba iyaye da yara ya raba abin nan mata da mazaje to sai ya zama shi kuma yana da matsala guda daya matsalarsa ita ce gunkin da yake bautansa yana gindin Ka'aba annabi kuma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anan ne yake tara mutane yana kiran su zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sai zuciya ta ce da shi to wai yanzu ni wannan mutum da ake ta magana a kansa shi fa balarabe ne ni ma kuma balarabe ne me zai hana domin da na rage muku har auduga ya siya ma ya sa a za, wai saboda kada ya ji maganan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ana cewa idan munafiki ya riga ka ɗakin uwarka to ranan ba za ka samu tuwanci ba uwarka ce wata ta haife ka kai ɗanta ne amma saboda iya zance da shimfiɗa shi da gyarawa in ka fito ce kai tashi ka fita baka da kwano saboda har kullum banna mutane sukan sukan wato marabci banna amma ba su marabtan gyara mun canza aya mun da baya Allah subhanahu wa ta'ala yana ce innal hasanati yudhibna as-sayyi'at zalika dhikra lil-zakirin mu sai muka ce inna sayi'ata, sayyiata tudhhibu hasanat idan zaka shekara ɗari kana aikata alkhairi mutane ba wanda zai ce kai amma da ma kai kar ma kai dan abada amma misali nake yi in shekara ɗari kai kana aikata alkhairi ba wanda ya gani ba wanda ya ji kowa makaho ne kowa kurma ne amma da kuskure ɗaya zai bayyana shi kenan sai ka ji kuma in yasma'u ribatan taru biha tar'an minni wa ma sami'u min salihin dafanu summun idza sami'u khairan dhukirtu bihi wa in dhukirtu bi sharrin indahum annahu in an faɗi alkhairi na sai su sanya ainihin rami su haƙa su kulle alkhairin amma in sharri ne a ɗauke shi a midiya a sanya a can yadda ka san iska haka ake tallasa to munafiki haka yake don haka sai kai hattara don kar ka kasance daga cikin munafikai to ina kai ku labari sai ya ɗauki auduga ya sanya a kunnensa sai yace da yake Allah subhanahu wataala yana nufinsa da alkhairi yana shawo kwanan ka'aba ganin annabi ke da wahala sai ce sai aka jefe ni da kaunan shi a raina kawai sai na ji kaman wani mashin so ya zo ya cake ni na ji a duniya ba irin wanda nake kauna sai shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to amma kuma ga yan uba can sun kawo mani gulma ina jin tsoron ga abin da aka faɗa ni kuma na ji na kaunansa sai nace to ai ni yanzu bari in kusance shi mana cikin dabara in yi kaman zan bauci gunki na amma in dinga sauraron abin da yake faɗa sai ya zo kamar yana dawabi ya ji annabi duk abin da yake faɗa su sallam ba magana mummuna ba magana ta tashin hankali sai ce ah to ai in wannan abu da ake faɗa shine wannan mutum yake faɗa kai wannan shi ya kamata ma abi bayan annabi ya kare alaihi sallallahu alaihi wasallam ce kai wai menene gaskiya al'amarin ka ga dai wasu nan wai dattawa ne na garin makka sun zo sun same ni sun ce da kaza da kaza to amma kuma ni duk abin da naji a cikin maganganun ka ba wata magana da za a ce mummuna ya abu yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a gaji kiran da muke yi mun samu mutane suna bautan wanda bai ji bai gani ba zai iya tsina na musu ba ba zai iya basu ba ba zai iya hana su ba bai da rayuwa bai da mutuwa bai da sawa bai da hanawa bai da daukaka bai da wulakantarwa muka ce duk ku bar wannan akwai wanda yayi wannan din ku zo ku bauce shi shikenan aka dinga rigima sai ce to ni yanzu na zo na kawo kaina nawa zan biya in shiga cikin tafiya aka ce ai ba kuɗi ake biya ba free of charge kalmomi biyu zaka faɗa kawai ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah to har kullum idan Allah yana nufin bawa da alkhairi makiyin shi ke sallata ka dan shi masoyinka ba zai sallanka ba don ya san ko kai waye ya san karkai ya san abin da zaka yi ya san abin da ba zaka yi ba amma shi makiyin shi ne zai tabatawa ya gangami nan ya yi taro can ya yi gayya nan wai duk dai sai an dakushe hasken da Allah ya daga haba mala akwai wanda ya ce dakushe abin da Allah ya to in ka gane wannan ka saki mana kawai ka huta sai kai ka mai kuma ri kai kiba kaɗan, ya ce eh, to ai saboda cutar wani a ranka shi ya hana ka kiba kullun sai da ka daga wuya sai jijiyoyi tari ba wani abu ba auki Allah ya mana tsari laqad ja'akum rasulun laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الله سبحانه وتعالى يجي لقد جاءكم رسول من أنفسكم حقيقة ونمن زو يازو مكو تكينكو كما يدي فتاة جان كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة annabi ibrahim ya yi irin wannan addu'a rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim can kasa in ka koma huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi manzo daga cikin ku ya zo laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzo daga gare ku azizun manzon nan abu ne mai girma alaihi a kansa ma'anittum duk abin da zai kuntata maku ma'ana duk abin da zai zunto ya sanya ku cikin wahala ya sa ku cikin damuwa wannan wani al'amari ne wanda yake yana da girma a wurin wannan manzo muna fahimta harisun alaikum mai kwaɗayi ne akan shiriyar ku bil na ra'ufur rahim mai jin kai ne da tausayi ga dukkanin wani mumini a duniya shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin abin da ya baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kira annabi da sunansa domin ar-ra'ufu suna ne na Allah subhanahu wa ta'ala ar-rahim mai rahma suna ne na Allah subhanahu wa ta'ala gashi nan kullun kana karantawa bismillahir rahmanir rahim wannan suna Allah sai kira manzonsa da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan rahama sai ya siffanta manzon shi da shi فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم دا النبي زي دكا تاكو cikin al'amura da yawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da abubuwa sun muku tsauri da kun samu tsanani amma annabi ya zo ne da sauki ya zo ya sauwaka muku abubuwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa Allah ya kira shi Ra'ufur Rahim sannan daga cikin abin da Allah ya bai wa annabi sallam ya rantse da rayuwar annabi la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun na rantse da rayuwarka lallai waɗannan a cikin maye suke terere suke maka cewa. don haka matsayin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu wanda ya san matsayinsa sai Allah subhanahu wa ta'ala da wannan muke iya fahimtar cewa annabi alaihi salatu wassalam mutum ne amma ba irin kowa ba qul inna ma ana basharun mislukum kace da mutane ni mutum ne irin ku daga cikin ku nazo amma akwai abu guda ɗaya da ya bambanta ni da ku shine yuha ilai ni ana mani wahai. duk irin waɗannan maganganu gaba ɗaya Allah subhanahu wata'ala ya hakaito mana zantuttukan kafirai wanda ke tabbatar da cewa duk wani annabi da Allah subhanahu wata'ala zai aiko yana aiko shi ne daga jinsin mutane wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi ba mu aiki wani manzo ba face da yare irin na mutanansa walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula wala labasna alaihim ma yalbisun idan da mun sako da manzo a sura ta mala'ika ne to da za mu mai da shi dan adam ne kuma ya kasance mu'amalar shi irin ta dan adam ne saboda ba zai yi aiko mala'ika cikin mutane ba Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa ma arsalna qablaka min al-mursalin illa innahum la yakuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzanni a lokuta da dama daban-daban amma mutane ne don haka duk mutumin da yake maka wai annabi wata halitta ce daban to wannan ya makare ta alqur'ani domin idan ka koma cikin irin abubuwan da ainihin mushrikan quraishawa suka zo suka turke annabi sallallahu suka nema لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه ما يجي رسول قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا Ka ce tsarki ya tabbatar wa mahalicci na subhanahu wata'ala ban kasance ni face dan adam ne amma manzo mutanen annabi no sun faɗi irin wannan magana ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم wannan ba wata halitta ba ce face mutum ne irin ku amma neman girma ne yake nema a saman ku ashe kenan kun ga dukkanin annabawan da Allah subhanahu wata'ala ya aiko zaka samu mutane ne sannan idan ka koma can wa qala al mala'u min qaumihi alladhina kafaru wa kadzabu bi liqa'i al akhirati wa atrafnahum fil hayati dunya ma hadha illa basharun mithlukum ya'kulu mimma ta'kuluna min wa yashrabu mimma tashrabun mutum ne yana cin irin abin da kuke ci yana kuma shan irin abin da kuke sha a don haka kaga duk mutumin da zai ce maka wai annabi wata halitta ce daban sallallahu alaihi wasallam to ya karanta alqur'ani saboda Allah subhanahu wataala ya ce annabi mutum ne amma shi ana yi masa wahayi kuma yana da abin da kai ba ka da shi to ta ina ne zai wata halitta kai magana kaza dauka ko magana alqur'ani ana fahimta akwai wani tawili da naji wasu na yi wai qul inna ma ana basharun mislukum wai sai a raba inna da ma ana basharun mislukum ni ba mutum bane irin ku wannan tawiri ne to sauran ayoyin kuma da suka zo fa idan ka ce ni ba mutum bane misali kana suka kore cewa annabi mutum ne to gashi da kanshi yace qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula shin ni na kasance in ba mutum ba amma manzo don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutum ne amma ba irin mutane ba ya tabbata daga cikin abin nan wani hadisi sahihi wanda imamu tabarani ya rawaito annabi alaihi salatu wasallam ya ce kharajtu min nikah wa lam akhruj min sifah ni aure ne ya haife ni ba zina ba sannan ya tabbata a cikin sahih annabi alaihi salatu wasallam ya ce bu'istu bil hanafiyyati samha an aiko ni da shari'a sassauka amma ga wanda ya sauka ma kansa shi yasa ya tabbata a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yassiru wala tu'assiru ku sawwaka amma kada ku kuntata sannan bashiru wala tunafiru ku yi bushara kar ku kore mutane daga barin sauraron ku ya tabbata cikin abin da bukhari ya rawaito rahimahullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna hadha ad-dina yusrun wa shari'atuhu kulluha sahlatun samha wannan addinin mai sauki ne sannan dukkanin shari'arsa sassauka ce kamilatun cikakka yasira saukakakka alaman yassara Allah ta'ala alai amma fa sai ga mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke masa domin duk saukin abu idan Allah bai sauke wa dan adam ba ba wanda zai sauke masa koma menene shi ya tabbata haka a cikin tabarani abin da ya rawaito cikin mu'jam yana cewa tarakana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fil hawa annabi alaihi salatu wasalam ya banmu wa ma ta'irun yuqallibu janahihi fil hawa babu wani tsuntsu da yake jujjuya fukafukansa a cikin iska illa wa huwa yuzakkiru yuzakkiru lana minhu ilma face yana tunatar da mu wani ilimi ne kamar yadda Abu Zarri ke faɗa annabi alaihi salatu wasallam ya tafi ya ban mu amma tsuntsu da ka gani a cikin iska yana juyawa to yana ba mu wani sako ne alam yarau ila tsairi musakharatin fi jawi sama ma yumsikuhunna illa Allah aw alam yarau ila tsairi fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa rahman Allah subhanahu wata'ala shi ke rike da su ka tambaye kanka ka gani ya aka yi tsuntsun na ya tashi me yasa ya tashi bai fado ba sannan kai me yasa ba za ka iya tashi ba wannan wani abu ne da ya kamata ka tambayi kanka amma duk wani abu da za ka ga an kawo na tawili a ce a'a ai saboda cikin shi da kaza saboda kaza da kaza wannan duka ba gaskiya bane Allah subhanahu wata'ala yayi ne ya nuna maka ainihin aya wa ma min dabbatin fil ard wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsaru duk wani tsuntsu da zaka ga yana tashi ba da kai ko ma wace irin dabba ce zaka samu su ma a cikin su akwai shugaba ka dauki misali kamar kudan zuma kudan zuma misali zaka ga a cikin su akwai king sarauniya sarauniyar zaka samu kanta yafi na kowa girma duk kuma inda ka gansu misali suna nan in ka gansu sun yanyabe to sarauniyar nan tana ciki sako ne Allah subhanahu wa ta'ala ke karantar da al'umma sannan idan ya zamana an rasa abinci yadda ka san alhuda huda na zamanin annabi Sulaiman to su ma a cikin su akwai manzo zai tafi idan ya tafi ya gano inda abinci yake yakan zo ya dinga wani irin rawa yana kuka ina jin kun taba ganin zuma na wani kuka yana wani irin rawa ishara ce yana gaya ma sauran ku zo nan wurin akwai abinci an samu kaga ashe kenan annabi sallam ya ban mu duk wani tsuntsu da ka sani wanda yake tafiya a ko dai a tudu ko yana jan ciki to akwai sako wanda yake isarwa da mutane qala abu zarri sai yace radiyallahu an wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ce. ma baqiya shay'un yuqarribu min aljanna wani abu wanda zai kusantar da ku aljanna bai rage ba wa yuba'idu min an-nar ya tsiratar da ku wuta illa wa qad buyyina lakum face an riga an muku bayanin sa duk wani abu da zai kai ka aljanna da wani abu da zai kai ka wuta dan adam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai bar duniya ba sai da ya maka bayani Abdullah ibn Mas'ud ne ya rawaito radiyallahu an cikin abin da ya tabbata a cikin musnad Imam Ahmad bin Hanbal yana cewa inna Allah lam yuharrim hurma illa wa qad allamahu wato Allah subhanahu wa ta'ala bai haramta abin da ya haramta ba illa wa qad alim face Allah ya sani subhanahu wa ta'ala sayatnuha minkum daga ciki akwai mai leƙe daga cikin ku wanda zai leƙo ya gano wannan halaccin abu ko haramci ala ku saurara wa inni akhidhum bi ujzikum ni zan yi riko da dawa tsanko ni zan yi riko da ku an tahafatu fin nari ka tahafutil firashi aw dubab domin gudun kar ku je ku yi dafifi a cikin wuta ku yi taro irin kamar na faran dango a cikin wuta kamar yadda kudaje suke zuwa su taro annabi ce ni zan yi kamo da ainihin damtsan ku saboda kar ku je ku shiga wuta saboda annabi sallam ya kasance mai kwaɗayi ne akan dukkanin a cikin al'umma shi yasa ya tabbata a cikin wani hadisi sahih yace kullu ummati yadkhulu jannata illa man aba dukkan ku nan gaba daya inji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yan aljanna ne sai wanda ya ya yace ya rasulullahi ba zai shiga ba sai sahabbai suka yi mamaki to ya rasulullah waye zai ce ba zai shiga aljanna ba sallallahu alaihi wasallam ce eh man ata'ani dakhala aljanna don mutumin da yayi mani biyayya wannan dan aljanna ne wa man asani wanda kuma ya saba mani faqad aba to wannan shi ya ya fitta kansa daga cikin shiga aljanna a don haka abinda kawai rage mana jama'a shine mu nemi taimakon Allah subhanahu wataala mu jajirce mu tsaya mu ga cewa eh mun bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sau da kafa mun bi karantarwa alqur'ani sau da kafa da wannan zaka samu taimakon Allah subhanahu wataala a nan duniya sannan kuma zaka samu tsirata ran alkiyama amma in aka ce ba haka dan adam ya zamo ba to Allah ya mana tsari ana jiya masa tsoron fadawa cikin halaka za mu dasa aya nan insha Allah idan Allah subhanahu wata'ala ya mana arare zuwa gobe ina ga ayar da ta rage mana kenan guda ɗaya ko sai mu cika satin Allah ya so ya yadda subhanaka allahumma hamdik nashhadu la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk akwai tambayoyi da suka zo kamar haka wannan mai tambaya yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara wa malam lafiya amin malam don Allah muna buƙatar ƙarin bayani game da salatu tasbih to salatu tasbih ko salatu tasbih sallah ce da malamai suka yi sabani mai yawa a cikinta eh, a kan shin ya halatta ko ko bai halatta ba kamar su abu dawud tirmidhi ibnu maja sun rawaito wato wannan sallah a shekul islam bin taimiyya rahimahullah ya tafi akan cewa wannan sallah bata inganta ba amma eh, muhaddisul asr al-mutawaffa rahimahullah Nasiruddin al-Albani rahimahullah ya inganta wannan sallah sannan wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kira kawunsa Abbas kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya rawaito radiyallahu anhum yace shin ba zan nuna maka wata sallah ba wacce idan ka yi ta Allah subhanahu ta'ala zai gafarta maka zunubinka babba da karami da ɗaɗɗe da sabo zai buɗe abubuwa da kusan guda goma annabi sallam ya bayani yace ya rasulullah ina so annabi sallam sai ya karantar da shi wannan sallah za zaka yi a guda hudu ne babu sallama tsakanin su kabbara ta farko idan ka yi ta kafin ka karanta fatiha zaka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar za ka yi sau goma sha biyar muna fahimta malamai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sau goma sha biyar bayan ka kabbara kafin karatun menene fatiha bayan ka karanta fatiha da sura kafin ka tafi ruku'i zaka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sau goma in ka hada da wancan sha biyar din da wannan goma mun samu nawa kenan ashirin da biyar sai ka tafi ainihin ruku'i a cikin ruku'i za ka faɗi guda goma subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yanzu mun samu tasbihi guda nawa kenan guda talatin da biyar to sai ka ɗauka ko yanzu ina za ka sujjada kafin ka tafi sujjada za ka faɗi goma subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar mun samu nawa kenan arba'in da biyar ko sai ka tafi sujjada a cikin sujjada za ka yi guda goma subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ɗaya kenan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar biyu kenan a cikin sujjada mun samu nawa kenan yanzu hamsin da biyar yanzu sai ka taso na sai ka taso kafin ka koma ai kun san akwai yar zama da ake yi kafin sujjada to tsakanin wannan zaman sai ka sake yin goma subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allahu akbar daya ka sake biyu har guda goma yanzu mun samu nawa jama'a na 65 yanzu ina zaka koma sujjada to a cikin sujjada sai ka sake yin guda goma yanzu jumla a raka ɗaya mun samu tasbihi guda nawa saba'in da biyar to haka za ka yi saba'in da biyar biyar har sau hudu zai baka nawa kenan ɗari uku saboda an kace saba'in da biyar sau biyu ɗari da hamsin kenan ko to ɗari da hamsin sau biyu nawa kenan ɗari uku in ka ga ka samu matsala an samu shot a wani wuri to akwai inda ka bari an fahimta da ke sallar tasbihin ko raka'a hudu babu sallama tsakani in aka zauna aka yi zaman tahiyya sai a koma a ƙarshe sai a zo a yi sallama to muna fata Allah subhanahu wataala ya samu dace mai tambaya ta bai ce assalamu alaikum ina wa malam fatan alkhairi don Allah malam na saurari tafsirin wani malami inda yake bayani akan cewa zaka iya zaben wanda bai kallon alƙibla bai kuma wanke damfi shi yadda ya faɗa daban ne da kun san karatun wato akwai abin da an ka faɗa kamar ka dafa mu cikin kauƙani sai ka sanya ainihin ah, siyasa a ciki ah, an fahimci tambayan ko wai za ka iya zaben wanda bai kallon alƙibla bai wanke damtse ko ko wanda ba ba ma kai ba ma misali ba irin ka bane shi matuƙar ya fi aboki ɗan takara wanda yake koda shi naka din wanda kake so yana kallon alƙibla yana wanke damtse to eh, don Allah ya gaskiyan wannan bayani yake to wannan sura ai ta riga ta mana bayanai a cikin baya لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استعبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ذاك أنا tunanin eh, ba mu bukatar mu ci kaza misali kaman bari baka misali na hankali wanda hankalin ka zai kama yau wace rana ce yau talata ko to sai na zo ce maka yau laraba shin yinin zaka bi yadda yake ko kuma magana ta zaka yanin to haka abu yake yi ban fasan ko ana fahimta ba don kusan <laughs> an fahimta mai tambaya ta gabe ce assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya malam don Allah kai kira ga hukumar raba wutar lantarki ta Kaduna da su daina wahalar da mutane game da rashin wuta da ake fama da shi a cikin wannan wata na azumi mai alfarma malam transmission suna ba su wuta amma su ba su badawa domin a halin yanzu janareton ya kai over 4,000 megawatt nationwide malam ka yi musu nasiha domin 95% na waɗanda suke da kamfanin ɗin masu kallon alkibla ne idan sun ga ba za su iya ci gaba da riƙe kamfanin ɗin ba to su maida wa da gwamnati abinta Allah ya samu dace amin to shi wannan kira yake ga hukumar ba da wutar lantarki kamar yadda nima na ce zan yi jawabi akan masu fiye wata da kuma nefa da binan masu kati to na yi bincike iya wanda zan yi abubuwan malamai ba abin da zai fishe mu sai dai mu koma ga Allah sannan mu rike addu'a wato kamar misali wani mahukacin ƙari da aka yi a nefa wani mahukacin ƙari da aka yi kila kana biyan dubu uku sai ga bil dubu takwas an ga wannan ko to abubuwan wato wasu ne suke da kamfani kuma ba mamaki wasu a yanzu sabin senators ne wasu kuma ma ministoci ne to amma saboda interest ɗinsu su ƙarin yakan koma ga aljihunsu ne wannan shine kaɗan daga cikin binciken da to abinda shi shugaban ƙasa yake faɗa da shi kenan kai ka kasa ganewa yanzu idan misali kana sabin senator ko kuma kana service minista yanzu misali sai ya zama na shi kenan kai ka goma ce in kasa su mutu yanzu inda addu'a za a ce to wutan ma da kuke tunkawo da ita Allah ya hada kowa da sana'a shi za su sun yi sai amin to me yasa za a kawo kari a more than 100% increment ya fi ɗari to abubuwan wallahi sai an ci gaba da addu'a interest ne na wasu ɗaiɗaiku mutane kawai kuma su suka tsaya akwai waɗanda za ka yi mamaki na hannun daman shugaban ƙasa ne amma da aka zo aka fa gwamnati suke tsammanin ya kamata a kira su a dama da su in sun koma ba waɗanda suke jafa'i suke masa bala'i irin su saboda suna tunanin ya kamata a gayyato su a zo a dama a yi tafiyan tare to amma shi ya nuna musu ba haka bane ƙasa ya kamata a zo a samu saniti a tafi daidai akan wasu al'amura su sai suna ganin ah, ba haka bane da su ake neman malamai a yi roƙon Allah al'amura su tsaya cik da su ake duk yadda za a yi kuma ba wanda suke wa fata mummunan fata irin su yau to da haka shi sa ga muna waɗannan addu'o'i zafa ba saboda ba abin da zamu iya yi sai dai mai wannan addu'a Allah muke roƙo subhanahu wata'ala ya dakatar da mu akwai wani bawan Allah ya kawo qur'anai ta kawo qur'anai tana neman addu'a Allah subhanahu wata'ala da mu da ita biya mana bukatun mu na alkhairi sannan wani ya ba da gudunmawar ɗari biyar asusun marayu yana barin addu'a bukatunmu da nashi na alkhairi Allah ya biya mana abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada sannan mun yi bayani akwai zakan kono da muke da bukata duk wanda to wata tana kan gwiwa tana barin addu'a Allah ya sauke ta lafiya a duk wanda ya fitar da zakka ta kono muna da bukata saboda yadda muka yi bayani akwai marayu da ake da shi insha Allah Eh, sannan abin nan eh, zakan kono yadda muka yi bayani in an fitar ko me ya samu akwai malam abubakar mai wankin hula a nan masallaci idan an zo za a same shi sai a bashi yana cikin masu itikafi don haka muna fata insha Allah za a taimaka eh, akwai inda za a kai insha Allah na marayu abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana abinda muke iyawa Allah ka kowace mana wanda ba za mu iya ba ya Allah ka iya mana mata da suke akan gwiwa Allah ka dauke su lafiya waɗanda suke cikin tsanani Allah ka yaye masu waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su waɗanda suke neman aure cikin maza da mata Allah ka haɗa kowa da kinin sana'ar alkhairi waɗanda suke da matan Allah ka ba su abin da za su rika Allah ka shiri matasanmu da 'yan matanmu Allah ka dawo da su kan turba ta Islama ya Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin mu'minai waɗanda suke da hannu wurin taɓarɓarewan al'amura a wannan ƙasa Allah in har za su shiryu Allah ka shirye su Ya Allah ka daidaita musu al'amura in za su gane idan ba za su gane ba Allah ka kama su kamo irin na adawa da samudawa da ashabun aika ya Allah waɗanda suke hura wuta ka kona su da su don mutumin da ya addabe mu Allah ka addabe shi wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa wanda ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya yaƙe mu Allah ka yaƙe shi wanda ya kawo ya mutu a cikin gidan mu Allah ka ya mutu gidansa ya Allah karka hada kan 'ya'yansa ya Allah duk mutumin da ya daga makami akan mu ya Allah ka sa ya zame ajalinsa Allah ka ɗaukaki addinin musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai duk mutumin da yake neman ganin bayan mu in zai shiryu Allah ka shirye sa idan ba zai shiryu ba Allah ka dama al'amarinsa abin da ya hada Allah ka watsa ya Allah ka mai da shi na baya ga dangi sai dangi sun ci su bashi kamar da shi kadaitacce a cikin al'umma اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك akwai jan kunne da nake son yi